masha Allah masha Allah shugaban tawaga gaba daya ya iso tare da rakiyar masu girma da kuma nisa ya kula da farin shugaban kasa cewa da alhaji muhammadu muhammadu sannan da muhammadu sani isufu bin abba zaki abba ɗaruwa a wajen masu kuma El Cai, cai, cai. Totó. Remember. national Pendis Pareya eh, président de Pareya de Tawa et eh, chers collègues, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Bonne condition. Et eh, si nous, avons à rappeler historiquement le Pendès en 1914,

Alırma.